الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وفي الصحيحين عن أبي هريرة وعمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر وقد قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وقال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجات وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما وقال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمرة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولي الألباب وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 litinin yau 26 ga watan jumada al'ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1431 wanda kuma ya zo daidai da goma ga watan biyar miladiya ta 2010 a wannan majalisi na mako-mako cikin karatun littafi mai suna al-furqan bayna awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan والنفر تقي الدين أبو العباس أحمد wannan kuma shi ne darasinmu na ashirin da biyu muna cikin fasalin da ibn taymiya yake magana akan yadda Allah maɗaukakin sarki ya sanya muminai masu fifita juna ne wasu sun fi wasu saboda sun samu ayyuka ko sun yi ayyuka da suka ɗara na wasu duk cewa sun yi tarayya a wajen kasancewarsu muminai sai dai Allah ya fifita wasu akan wasu ya fifita su saboda yawan imanin da suke ɗauke da shi a zuciyarsu da yawan ayyukan da suka yi na ibada yawan imani ƙarfinsa da kuma yawan ibada da mutum zai yi waɗannan abubuwa guda biyu su za su haɗu su ɗaukaka mutum ya tsara ya samu fifita akan wanda bai kai shi ba a ƙarfin imani da kuma yawan ayyuka wannan fifikon Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi a cikin annabawa da manzanni wasu manzannin sun ɗara wasu wasu annabawan sun ɗara wasu tilkar rusulu faddalla على بعض ولقد فضلنا بعد بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا ubangiji ya fifita wasu manzannin akan wasu kamar yadda ya fifita wasu annabawan akan wasu Hakanan a cikin sahabbai duk da cewa sahabbai sun yi tarayya a zaman to wasu muminai ne masu son Allah da manzansa waɗanda suka yi aiki ga addini aikin da babu wani wanda ya zai zo daga bayan sa daga bayan irin nasu duk da sun yi tarayya wajen zamanto wasu adalai dukar karɓaɓɓu a gurin Allah da manzansa duk da cewa sun yi tarayya a matsayinsu na 'yan aljanna waɗanda Allah ya wa albishir da aljanna tun a nan duniya duk da sun yi tarayya cikin waɗannan abubuwa sai dai wasu sun ɗara wasu sun fi wasu shi da ibnu taymiya yake kawo wannan domin ya nuna cewa mu'minai gaba ɗayan su akan samu duk da za su yi tarayya cikin walittaka wato imani da takawa sai dai wani zai fi wani to yadda za a samu a cikin manzanni a samu irin wannan a cikin annabawa a same shi a cikin sahabbai to haka za a ci gaba da samu kuma har Allah ya daɗe ƙasa za a yi ta samun fifiko tsakanin mu'minai a junansu kuma dalilin samun fifiko din shine imani da takawa wato shine imani karfin imani na zuciya da kuma takawa wato shine ayyuka na ayyuka na ibada wadanda ake yin su da zahirin gabai waɗannan su ne abinda wannan shine abinda ibnu taymiya yake ƙara fito da shi karara domin ya nuna cewa kada a fahimci idan yana magana akan walittaka yana nufin cewa duk waliyai matakin su ɗaya ne a kalmar wali annabawa duk sun shiga cikinta wato aka ce auliya Allah annaba su ne farkon waliyai to sun sun shiga cikin wannan sannan sahabbai sun shiga sannan sauran mutanen keki ne za su shiga cikin karkashin wannan kalma sai da kalmar tana da faɗi dole kuma a fahimci tun da kuwa dukkan wani mai imani mai tsoron Allah ya shiga karkashin kalmar walittaka to dole a samu fifiko tsakanin waliyi da waliyi wani waliyin ya fi wani to haka al'amarin yake dangane da sahabbai mala yace wa fi sahihain an abi wa amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhuma an an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam annahu qala idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun ya tabbata cikin sahihaini bukhari da muslim hadisin abu huraira da kuma hadisin amr ibn al hadisai mai guda kowanne mai zaman kansa daya daga Abu Huraira daya daga al ibn amma kuma suna magana ne akan abu guda wanda shine fadar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan ijtahada al-hakim fa asaba idan mai bincike akan wani hukunci yayi iya bakin kokarinsa fa asaba kuma ya dace da daidai falahu ajrani to yana da lada biyu wa idan shahada idan yayi iya bakin sa fa akhfa sannan yayi kuskure falahu ajrun to yana da lada daya wato duk mutumin da yake malami masani wanda ya karanci hanyoyin yin bincike a addini hanyoyin binciko hukunce-hukunce to duk lokacin da zai yi bincikensa ya kai ga wani hukunci baya wuce ɗayan biyu ko dai a iya binciken nan da ya yi ya kai ga gano gaskiyar hakikanin al'amari wato ya gano hukuncin Allah a cikin matsalar da yake bincike a kanta ya dace da daidai ya dace da hukuncin Allah da manzansa to idan aka samu haka yana da lada biyu ko kuma ya yi kuskure bayan ya yi iya bakin ƙoƙarinsa wajen bibiyar dalilai a da sunna da ƙoƙarin kiyasi da istihadi sai kuma ya kuskure wa daidai ya kasa cimma abin da yake hukuncin Allah ne to duk da haka ba zai tashi a banza ba falahu ajrun yana da rada daya to yana daga cikin rahamar ubangiji ba dan rahmar ubangiji ba irin wannan to da kaga sha'anin alƙalanci da sha'anin fatawa da sha'anin karantarwa ba zai yi ba a ce duk sanda kai kuskure bayan ka yi iya bakin kokarinka kuma zuciyarka gaskiya take nema kuma kai kuskure a cafke ka da wannan kuskuren kaga ai ba wanda zai yarda ya yi wannan gangancin sai wanda za da rabu akwai hadisi na buraida hadisi ne sahi ingantacce da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-qudatu talata alƙalai uku ne قاض علم الحق وحكم به وقضى به فهو في الجنة القضاة ثلاثة قاضيان في قاضيان آه، في النار وقاض في الجنة القالئ كلي بدابي أن متني أين الجنة قاض علم الحق وحكم به فهو في الجنة القالئ ليسن جسكيه wato ya yi ilimi ya san gaskiya sai hukunci kuma da wannan gaskiya din wanda dan aljanna sai alƙalin da yake jahili ne bai san bai san komai ba amma saboda karfin hali sai yanke hukunci da jahilcinsa wannan wuta zai tafi sai alƙali na uku wanda ya san hakikalin gaskiya din amma sai hukunci da san zuciyarsa to wata shi ma zai tafi to kaga wannan hadisin yana nuna cewa wanda ya san gaskiya yayi hukunci da ita shi zai tafi aljanna to akwai sanda zai zan ka san wani abu na gaskiya amma a cikin wannan matsalar baka san yadda gaskiya take ba sai kai hukunci bisa kuskure to kaga idan aka dubi cewa wanda yi hukunci bisa jahilci wuta zai tafi za ka sa ran cewa kai ba wuta za ka tafi tun da baka yi hukunci a wannan matsala da gaskiya ba tun da baka san gaskiyar ba akwai wani abu na nau'in jahilci tare da kai a cikin wannan matsala sannan kuma gashi ka zo ka yi hukunci kan wannan matsala ba bisa gaskiya ba ka ga wuta za ka tafi to da a ce wannan hadisin shi kadai ne yayi magana akan alkali to da ba wanda zai yi yadda ya alkalinci sai mai ganganci wanda zai yi alƙalanci shine wanda ya yadda ya ɗauki da laba gammu tunda ba yadda za a yi kai alƙalanci a ce tsawon lokacin da kake hukunci kake alƙalanci ba kai kuskure ba ba zai yi ba kai hatta wanda zai fatawa shi na yana kan kan tsini yana kan haɗari saboda da zai yi fatawa wata rana zai kuskure sau nawa manyan malamai waɗanda suka koshi a cikin harkar ilimi duk duniya ta sallama musu shekaru aru aru sukan yi fatawa ko lokaci su saki su gane cewa sun yi kuskure saboda ilimi ba da gaci ba da iyaka iya kana da tsuwa cikinsa kana ƙara gano gajiyawarka da rauninka a ciki wato shi ilimi duk sanda kake ƙara zurfi a cikin sa lokacin kake ƙara gane cewa kai a shekara da rauni kuma zai rage maka girman kai da jiji da kai da nuna isa da da fatin kirji da waye da waye saboda da zarar kana shiga ciki sai ka fara fahimtar ashe abin da ya wuce yadda duk kake tsammani da ka karanta sadara uku hudu akan wata mas'ala kwana ɗaya biyu sai ka ci karo da shafi guda a kwana a tashi sai ka ga shafi goma kan wannan mas'ala a kwana a tashi sai ka ga wani ya rubuta littafi ka tokan kan wannan mas'ala shafi ɗari hudu zuwa ɗari biyar in ka ga dole ka tsorata don baka san nan gaban kuma shafi nawa za ka iske to kana ƙara nutsuwa cikinsa nutsuwa a cikinsa kana ƙara gano zurfinsa to wanda ka ga yana cika baki a fuskar ilimi to za ka shakka da ji ko ina ba dan ilimin sa bai wuce cikin cokali ba wanda bahaushe yake cewa karamin sani kokumi ne ana zai dawe da ya ka rika ganin iya iya inda kake inda idan ka yake hangowa iya nan ne tsawon tafiya da ko ba haka bane tafiya ce da an tayinta kafin wato shekaru a tun lokacin da Allah ya saukar da dan adam doron kasa ake bincike akan ilimi Allah yake saukar da littattafai yake turo da annabawa ake ta wannan kuma har Allah da daɗe ƙasa abin da zai tsaya ba to kaga kai ka rika jin cewa ka kai inda babu wani ƙari kuma akan wannan to babu shakka wannan alama ce ta cewa ba inda tafiyar ta ka je irin abin nan ne na yara da za su zo bakin ruwa tafki su tsaya daga baki baki suna tsoma kafa suna ta gudun ruwa yana tsalle to kaga yana ƙara matsa zai ƙara jin yana limya ba don aka matsa kuma kaga shi ke nan alaka ce sai ya shanye shi kana kana ƙara yin gaba kana ƙara gane cewa abin fa zubi gare shi to idan ya zan malamai manya za su iya yin hukunci su yi kuskure wani lokaci su dawo su gyara wani lokaci almajiran su zo su musu gyara wani lokaci almajiran almajiran su ne za su gyara wani lokaci sai bayan shekaru ɗaruruwa sannan a iya gane cewa ashe abu kaza da wani ya rubuta akwai kuskure a ciki tuntuni a wani yanki na duniya wani ya yi rubutu akan matsalar shi ya fito da yadda hakikanin abin yake sai a gano cewa ashe wannan abin da shi ya rubuta kuskure to idan a da can da yadda al'amari yake ina kuma ga irin wannan zamani namu da jahilcin shi ya yi rinjaye ba kaɗan ba alamar alkiyama ta ɗauke ilimi da yawaitar jahilci ita ce take ta ƙara bayyana kullum kaga babu shakka a irin yanzu ne za a iya samun wannan to kaga a ce mutum da yadda ya nemi gano gaskiya da binciko ta da karantar da mutane da yau su fatawa a ce in ya yi kuskure wuta zai tafi kaga ai akwai hadari karshe ya sai ya tattara ya nashi ya nashi ya koma gida shi ba a masa fatawa ba zai yarda shi ya ya zo yana dauke da laifinsa da na wasu ba to sai ya kasance akwai rahama ta ubangiji daga cikin abin da yake nuna rama shi da hadisi da yake cewa idan sa'ad al-hakim fa asaba falahu ajran wa idan ijtahada fa aqta falahu ajrun kuma aya ta alqur'ani tana nuna haka irin yadda wannan hadisi ya nuna wa dawuda wa sulaymana idh yahkumani fil harb إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما kaga ubangiji madaukakin sarki da ya faɗi hukuncin annabi dawud da suleiman game da wasu mutane guda biyu da suka kawo su kuka dangane da ɗaya yana da gona ɗaya yana da yana da dabbobi sai dabbobin mai dabbobi suka shiga gonar wancan suka cinye masa amfanin gona suka kawo annabi Dawud alaihi salam sai ya dauki dabbobin sai ya ba mai gonar ya ce ka tafi Suleiman da ya zo ji hukuncin da aka ci a'a ba aka yi kamata a yi ba ya rike dabbobin ya ci gaba da amfani da su ta fuskar tatsan nonon su da sauransu yana sha shi kuma wancan ya gyara masa gonarsa ya sake noma masa wata ta yi kyau ta yi yabanya sai ya bashi kasa sai ya dabbobin dabbobinsa to kaga annabawa ne waɗannan sun yi hukunci daya yi istihadi shi da annabi Dawud ga yadda ya ta hukuncin ɗansa da ya zo sai ga hukuncin ba haka ya kamata ba kuma sai Allah ya bashi ya fahimtar da shi daidai da shine fa habna ha Sulaiman sai muka fahimtar da Sulaiman hukuncin wannan mas'ala kaga ashe da annabi Dawud shi ne fahimce ta ba yanzu aka fahimtar da annabi Sulaiman ita duk da haka sai ubangiji ya yabe su gaba daya yace wa kullan atayna hukman wa ilma to a shi kaga dan a mutum ya yi kuskure a wajen yanke hukunci tare da ya nufi gaskiya kuma ya cancanta ya yi hukuncin to wannan bai zama abin yi a gurin Allah ba duk da yayi wannan kuskuren ubangiji zai yabe shi kamar yadda ya yabi annabi Dawud alaihi salam ke dukkanin kuma mun ba su hukunci mun ba su ilimi to wannan aya da wannan hadisin su suka rika ba wasu nutsuwa cikin malamai na gabata. kamar da ibnu abdul barr ya kawo a cikin littafin sa jami'u bayan wa fadlihi ya kawo soshin malamai da maganganun su da dama akan wannan wannan batu shi yasa suka dan samu da tsoron zuciya har suka ga cewa to za su iya karɓar alƙalanci kuma za su iya yin fatawa in an tambaye su amma da a ce hadisin buraida shi kadai suka gani alqudatu talata qadiyani fi an-nar wa qadun fil janna to ba za su yi fatawa ba dan kar su zo su shiga cikin waɗannan ɗaya daga cikin waɗannan guda biyu su shiga su shiga wuta to wannan hadisin yana nuna cewa duk wani malami ko wani alƙali zai iya yin daidai zai iya yin kuskure wanda duk kaga ya ɗauki cewa akwai wani malami da ba zai yi kuskure ba wanda bai san addini ba ya waye wani malami ko a tsawon tarihi a wani zamani ya ce an yi wani malami wanda duk abin da ya faɗa daidai ne ko kuma a zamaninsa ya ware wani malami ya ce shi wanda malamin har abada maganarsa babu kuskure to yana kuskure ne shi karan kansa wannan ba karamin kuskure ba ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna al-hakim yajtahid al-mujtahid yajtahid fa yusibu wa yukhti me yin ijtihadi malami wanda yake ya kai matakin istihadi nan ba ana maganar yan kuci ku babu yan kananan malamai irin mu ba ana maganar waɗanda suka ƙoshi a ilimi suka kai matakin da aka sallama musu duk duniya ta ba ta yarda cewa wai eh, lalle duk wanda ya taka a duniya malami ne ka san wani malamin in ya wuce unguwar su shike nan ba ya rika ko ya wuce garin su wani ya wuce kasar su haka abin yake wanda ga unguwar su yake malami amma in ya fito unguwar su kuma sai ya hakura wani kuma da garin su wani kasar su wani malami yana tsallaka Najeriya nan kuma ya hakura musamman ba ya shiga kasashen wani yare daban da ba yaren Bahaushe Hausa ake yi ba to ba ya da kuma wani yare da zai iya musu magana ko ya saurare su kuma musamman aka ce malama addini na gaza za a buƙaci a ji shi yana zumo larabci kamar Masa'udu kuma sai a ji sai a ji dindin a buga a buga ya ce eh ya ce aiwa <laughs> da abin da aka gaya masa yake alhamdulillah alhamdulillah to ga wannan duk inda yake shi yasa dole ka ga rika guduwa in ya ga za a hadu da irin waɗannan sai ga ya gudu ba zai da a yi wannan zaman ba amma in yanzu ya zo inda za a ta kaci da hausa to sai ga ana rigima da shi akan lokaci to an ba shi lokaci kaɗan bai ishe shi ba to ana maganar malami wanda ya isa yake ya mallaki dukkanin wato abubuwa na ilimi madafai na ilimi waɗanda suke sa mutum ya zama mujtahidi ya kai matsayin mujtahidi mujtahidi akwai mujtahid mutlaq akwai al-mujtahid al-muqayyad akwai al-mujtahid al-mutlaq wato cikakken mujtahidi wanda in ya tashi duba hukunci ba ruwansa da da cewa mazhaba kaza shi yake rike da ita saboda haka iya wannan mazhaba din abin da ta faɗa shi ma shi zai ta. a zai duba shi ma ya yi nazari cikin duk dalilan da ake dubawa a na alkur'ani da hadisi da kiyasi da ijma'i da kiyasi da sauran matakai na dalilai na kafa dalili shi ma ya baka fatawarsa ta yi ya dace da hanafiya ta yi ya dace da malikiya ta yi ya dace da hanbaliya ta yi ya dace da shafi'iya ta ya dace da zahiriya ta ya dace da wasu mazhabobin ba daban ba waɗannan ba shi dai yana kararo maka abin da ya fahimta daga alkur'ani da hadisi da maganganun sahabbai da magabata tabi'ai da kuma abin da ijma'i ya nuna da sauransu wannan shi kawai zai duba wannan shi da al-mustahid mutlaq cikakken mujtahidi kenan wala la immatul arba'a da kuma ana faɗa duk wannan shine matakin da suka kama kuma manya manyan malamai da suka kito tarihi da dama an sallama musu kamar inda taymiya ta duk malaman har malaman da suka yi gaba da shi sun yarda cewa ya kai yi mu mutlaki shi yasa zai iya saba dukkan mazhabobin nan hudu ba kuma ya kwana lafiya saboda ya isa domin ba wai har kawai da ka zai yi magana ba in ya rika zumo da daga ayoyi da hadisai da maganganun magabata da maganganun abin nan dole ne ka yarda cewa ai da ilimi yake magana ba wai son zuciya ke yi ba ba wai kawai ka kaci bane ko kawai dan ya kawo hayaniya ya tada kula a'a batu ne na ilimi yake yi to ya taka wannan matakin Ba ka duk waɗanda suka taka irin wannan matakan kan ce da su al-mujtahidun al-mujtahid al-mutlaq wato cikakken mujtahidi akwai al-mujtahid al-muqayyad al-mujtahid al-muqayyad akwai wanda yake al-muqayyad bil madahib al-arba'a wato zai tsaya a cikin mazhabobi hudu zai yi ijtihadi amma ba zai wuce mazhaba ko dai ka ji rinjaye da mazhabar um, hanafiya ko ya rinjaye da malikiya ko amma dai zai wuce hudun kaga ya takaitu akan mazhabobi guda hudu akwai wanda yake mujtahidul mazhab shi wanda iya sa kawai yake ijtihadi wato idan ya zo wata mas'ala aka yi masa tambaya akan ta ya duba littattafan malikiya kamar ga maliki ya duba littattafan malikiya sai ya ga malaman malikiya sun yi sabani sai ya ga imam malik ga abin da ya ce sai ya ga babban almajirinsa ibn kasim abdurrahman ibn kasim ya saba masa shi kuma ga abin da ya faɗa sai ya ga irin su ibn wahab shi ma ya faɗi wata magana irin su sunun irin su al-ashhad da sauran dai malamai na malikiya da sanannu fitattu to shi aike shi a nan shi ne ya duba ya ga cikin mazhabar tun daga saɓani wanne ne ya fi rinjaye cikin maganganun malaman mazhabar sa kawai to sai ya zaɓi ɗaya ya ƙarfafa shi ya rinjayar da shi to wannan shi ake kira eh, mushaidin mazhab ne shi ba zai dubi mai ya ce ba mai abu hanifa ce mai ahmad ya ce mai ishaq ibn ya ce mai al'auza'i ya ce mai waye waye shi ba ruwansa da waɗannan shi ne iya iya mazhabar iya gidansu kawai yana ya duba ya ga cewa mai malaman cikin wannan gida suka faɗa to anan kuma sun yi sabani sai ya bincika ya iya gano cewa to maganar wani cikin su ita ta fi kusa da dalilai a iya bincikensa to sai ya tabbatar da ita to wannan ana ce da shi mushaidul mazhab ba wuce iya wannan to sai al-muqallid ko mu ce al-muttabi al-muttabi shine wanda bai bai ba wa kansa haƙƙin ijtihadi ba ya ce shi ma yanzu zai kawai kalli mas'aloli ba ruwansa da mai mazhaba ta ce mai wani ya ce a'a shi ne yana duba dukkan abin da mazhabobin suka faɗa me abu hanifa ya faɗa me shafi'i ya faɗa me malik ya faɗa me wani ya faɗa me wani ya faɗa ya duba dalilan su ba zai fita daga cikin su ba ba zai iya kawo nashi da sabo ba amma dai zai duba dalilan waɗannan duka sai ga cewa waye ya fi dacewa da dalilai waye dalilan su suka fi karfi shikenan sai karkata zuwa ga maganarsa to yana shi ake kira al-muttabi to duk ɗalibin ilimi da yake da basirar gane ne yayi ake nufi da dalili to yana da damar wannan shi ya kamata mai ya zama na yana karanta duk maganganun malamai kada ya rika wato gina nashi shi in ya fara gina nashi to ya mai da kashi mushtahidi ko tsaki a'a ya duba mai malamai suka ce duka ya ya ya dara mujtahidin mazhab tunda shi zai duba sauran mazhabobi duk da suka faɗa sannan kuma kawai duba zai ya zaba ba ya ga cewa wanne ne ya fi sauki sauki ko wanne ne zai fi samun jama'a ko goyon bayan jama'a bara ya dauki a'a zai duba kai wanne ne ya fi karfin dalili ne ga wanda ya fi karfin dalili sai ya tafka daga nan kuma sai ya rika fatawa da shi ya rika aiki da shi dole shi yake kira al-ittiba' duk wani ɗalibin ilimi mai basira da ya san menene hujja ya makamar hujja take to haka ya kamata ya zama abinda ba a yarje masa ba shine ya ya mai da kanshi shi ma mai zaman kansa ne ya daddago wata magana wacce babu wani malami da ya taɓa faɗarta shine farko wanda ya fara faɗarta to kaga anan dole ne a tashi a yi rigima da shi tunda ba da wannan damar iliminsa bai kai ya zama haka ba to yawancin du'at masu karantarwa ire da mutu duk ba ba wuce haka ba mu da ittiba muke yi muna duba maganganun malamai da suka gabace mu me suka faɗa wani me ya faɗa wani me ya dalilin sa wani me ya dalilin sa a nan mu ga cewa wane ne dalilin sa yafi kusa da da da ayoyin alqur'ani da sunnar manzo Allah da fatawar sahabbai da tabi'ai shikenan sai mu mu rike wannan inda a ce za mu wayi gari gobe mu ga ga wani ya fito da dalilai sama da wancan kuma magana ta saba ta wancan to za mu saki mu kama ta yanda muka ga ya karfin dalili to yana shi ake kira al-ittiba wato ka bi inda dalili yayi ba za ka kirkiro ka ba ka zama kai mai cin kashin kanka ne ba kuma za ka rika zaɓen kawai wanda ya yi maka a zuciya ba ba tare da duba ƙarfin dalili ba ba kuma za ka makalkale ma wani matsatsa mazhaba kai ka ce ko a wata sai a yi rai ko sama da za ta haɗi sai wannan duk wanda ya wa abin da ya kamata ɗalibin ilimi wanda yake da ido ya yi aiki ya yi a cikin tafiyarsa ta ilimi sai kuma wanda yake muƙallidi wannan muƙallidi haƙƙi ne na na dukkan sauran awamin mutane daga garin jama'a waɗanda ba su san me ake kira dalili ba yanzu in nazo ina faɗa ina magana akan مسألة الحديث كو أصول الفقه إلى ما مجال كان العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسق والمنسوخ إلى ما مجال كان القياس قياس العلة قياس الشبع نصورة عوام عوام الناس لا يصدقني بقى ba su ji wani zauren ce ne kawai nake wani ba ce kawai wayo kake mana dan kawai ka ga ba magana kawai kana ta wani sassar kafa magana kana so to shi ami da bai san irin waɗannan abubuwan ba da ake bukata a gansa shine shi ma akwai ijtihadi shi ma ami yana zama mujtahidi amma ijtihadin sa shine wajen wa ya kamata yi wa tambaya a mas'alar da yake so ya tambaya a kanta yi ijtihadi wajen ya ga tunda Allah shi ma ya bashi hankali ya bashi basira ba ya kawai yake dunkun kamar ya dabba ba a ubangiji ya bashi gudurin hankali ta yi ko ya yi karatun boko injiniya ne ko likita ne ko wani lauya ne duk waɗannan awam ne kakka fitar su daga cikin awam da kakka ya an ce mai profesa ne a jami'a ya karanci ka ɗauka shi ba cikin awam yana cikin awam tare da waɗanda suka yi wasu rubutu da karatu da yana ciki a nan magana a fili ake ba magana likitanci sa ita ya shi yana cikin awa kan ka ɗauka ko abin ya tsaya kan wanda yake ɗan garuwa ko mai a'a har a jami'o'i da akwai awam suna nan duk wanda bai karanta musulunci ba a wurin da awami ne dan kada wani wani profesa ya kamar ba shi yana da akwai wasu karambani wani ya ga yayi PhD a wannan a wata shikere sai dauka PhD nashi ta ba shi lasisi shi ma ya zama malami kaji ana rigima da shi eh, akan addini amma kai malamin addinin ka shiga fagen sa kana rigima da shi sai ya fito ce ai baka isa ba kai ka karanta wannan abin zaka zo kai rigima da shi da shi a cikin abin da ya karanta amma kuma a karatun addini da bai yi ba kila ya tsinci wasu kalmomi ko ya karanci ahadari haka a sauran gosu shi kenan wanda ya ba shi dama shi ma ana karantiya da shi ana rigima ana tada kanji da shi to shi an ne yana da yana da ishtihadi shi ma ishtihadin sa shine ya ga ya kuwa ya kamata ya kokarin gano wa ya kamata ya tambaya ya yarda da addininsa da wara'udinsa da tsoron allansa baya tsammanin wannan mutum da gangan zai halaka shi ya fahimci cewa wannan mutum gaskiya yake so kuma gaskiya yake san faɗa wa mutane wato iya iya abin da ya sani na zahirin mutumin da abin da yake gani na take-taken da ya fahimci cewa wannan dai mutum uh, Allah ya sa gaba ba na tunanin wanda mutum haka kawai zai dulmiyar da ni ya zama da ya samu wannan nutsuwar sannan kuma ya fahimci cewa eh lalle wannan akwai wani abu na ilimi da ya karanta an san tarihin sa da tasowarsa da karance karancensa da kuma yadda yake ba kawai ya rika taɓa taɓa ba ka san wani kawai ya taɓa wannan gobe ya taɓa wancan jibe ya taɓa wancan ba ya da wani wani ma'auni kuma kawai wani sai yake kawai ya ji idan ya fi laushi laushi to shi ma an yi ana son ishihadi wajen gane malamin da ya kamata ya tambaya to in ya tambaye malami a nan duk abin da malamin ya gaya masa in ya aiki da shi Allah zai karba ko da malamin zai gaya masa kuskure matukar zai gano cewa kuskure malamin ya gaya masa ba shi a iya fahimtarsa malamin da daidai gaya masa kuma bai ji a wani wuri an gaya masa cewa magana da malamin ya gaya maka ba ta ci karo da wata aya ta alkur'ani ko ta ci karo da wani hadisi a sahih bukhari ko muslim ingantaccen hadisi da annabi ya ce kaza da kaza da kaza ka ji karara abinda manzo Allah ya faɗa daban abinda kai kuma malamin ya faɗa maka daban ka samu wannan ba to in kai aiki da wannan kana da hujja a gurin Allah dalili a nan fadar Allah da yake cewa fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ubangiji yace ku tambayi masana in ku ba ku sani ba kaga ubangiji shi ya baka wannan damar yace in baka sani baka tambayi wanda ya sani kaga lokacin da ka je ka kokarin gano masanin a iya fahimtar da Allah ya baka sai kaga wannan masani ne sai ka tambaye shi saboda baka sani ba anan ka bi umarnin Allah ko baka bi ba ka bi umarnin Allah dan cewa fasalu a nan ba kai gaban kanka ba to kaga ba ka yin bayuwa a ce ka bi umarninsa kuma ya kama ka da laifi ya ce dan me ka bi shi dan ka tambaye shi ya gaya ba kuskure a nan kai baka ai baka sani bane dama ta ga in kuntum la ta'lamu baka san yaya hakikalin hukuncin yake ba kaga ashe kai yanzu wajibi ne kai tambayar sai kai tambayar wanda kai a iya ijtihadin ta alif zikri din ne ahalin zikiri ba masu zikiri suna tsalle ko suna iya zaka eh, ahalin zikiri waɗannan duk sun suna cikin awa kada kada ka abin nan ahalin zikiri ana ne wanda suka san alqur'ani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun kaga ba zikiri ana tsalle ake nufi a waɗannan ayoyi to shine fasal ahalin zikiri din da ake nufi anan to idan kai wannan ka tambaya duk abin da ya gaya maka shine hukuncin Allah dangane da kai in ka je kai aiki da shi har ka mutu akan wannan baka gano gaskiyar ba ko kure gaya maka kana da uzuri domin ka yi aiki ne da fasalu ala zikiri ba gaban kanka kai ba illa iyaka wajibi ne a kanka a duk lokacin da yayi kuskure wajen yi maka fatawa sai wata rana sai ka ji cewa a ai kuskure ne fatawan nan domin yanzu gashi karara hadisi ne da ya zo a matsala din da ya saba abin da ya gaya maka misali kai da kai fatawa cewa idan mutum ya shigo masallaci ranar juma'a limai yana hudu zai yi na fila ko ba zai yi ba ko zaman sa zai yi sai ka tambayi wani dan ta mutum maliki sai ce maka ai kawai in ka zo ka share guri ka zauna babu wata nafila a nan in ka tambaye shi baka san wani hukunci ba sai wannan duk sanda ka shigo masallaci ana da hudu ba kai zaman ka baka da laifi amma sai kawai wata rana ka zo gadon daya sai ka ji kuma an ce maka ai gashi bukari da muslim sun rawaito hadisi daga jabir manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza ata ahadakum al-jum'a wa al-imam ya fala yajlis hatta yusalli rak'atayn idan dayan ku yazo masallaci alhalin liman yana ba, kada ya zauna sai ya sallaci raka'a biyu wannan ba magana ce karara ba tana buƙatar wani logic da wani kwana-kwana da rarage ne kafin a fahimce ta idan ɗayanku ya zo masallaci wal imamu ya hukum, lima yana hudu ba fara ya jilis hatta ya salli da in ka haɗa shi da waccan fatawa sun yi hannun riga wancan ya ce idan ka zo masallaci liman yana hudu ba kakka na fula ka zauna hadisin ya ce fara ya jilis hatta ya salli da kakai kaga sun yi hannun riga kaga ana ba bukatar hadi wanda duk wanda ya fahimci larabcin kuma ya gane fassarar ba buƙatar sai yana da wani shirgin ilimi zai gane cewa haka matsalar take to da zarar ya ji wannan to hukunci da ya canza bai cewa a ni wannan malamin tun da ya gaya mun ba zan saki ba na yarda da shi a'a an ba ka damar ka bi shi idan ba ka gane kuskure yake ba A amma ka gane kuskure yake dole ka bashi. shi ba za kuma ka ce yaya za a yi kamar sai kuskure ba Ah, ya ba zai yi kuskure ba gashi manzo Allah yana ta idan shahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idan shahada al-hakim fa akhta ashe kaga akwai dacewa akwai kuskure haka wani ya zo ya ce maka duk mai ijtihadi kullu mujtahidin musib yana nufin musibun lil haqqi wannan kuskure ne akwai malamai da suke ta duk wanda ya ijtihadi kawai ya faɗi kawai ya dace da hukuncin Allah a wannan kuskure ne ya ci wannan hadisi in suna nufin musibin lil ajri duk wani mai ijtihadi ya dace da lada wannan daidai ne duk wani kullu mujtahidin musibin ay ajri ya dace da lada to wannan haka ne zan nassin hadisin ya ce idan ijtihada fa asaba falahu ajran idan ijtihada fa asaba falahu ajran kaga ba yadda za a yi ya zan ya cancanci yin ijtihadin kuma ya ijtihadin ya tashi ba komai ko zai tashi da lada biyu a lokacin da ya dace da daidai ko ya tashi da lada daya a lokacin da ya kuskure idan an yi mafarki an zo an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam fassara ya ce zai fassara a wakar ya ce ni zan fassara radiyallahu anhu ya fassara mafarkin annabi ya ce asabta ba'dan wa akhta'ta ba'dan wani gurin ka dace wani gurin ka kuskure wannan sai na abubakar fa ce ka dace ka kuskure ashe kaga idan har sai da bakar zai iya dacewa zai iya kuskure kaga wani kuma zai ce shi ba zai kuskure ba babu shi to wannan shine abin da ake tafa fitukar wasu su yarda su gane amma wai sun ki gane ba dan wayan ci ba na jin wai ba su gane din ba a'a da gangan sun ki su gane domin ba magana bace da take a rungu cewa duk dan adam yakan iya samun kansa cikin kuskure annabawa da za su yi kuskure a jingina musu kuskure ba irin kuskure da za a jingina min ko wani ba ni na kan iya nayi kuskure har da mutu ban san ina kuskure ba amma annabawa yayin da suka yi wani abu na kuskure nan da nan wahayi zai sauke ce ba haka ne ba عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين kaga anan abuwa yayi ga munafikai da suka zo suna ba su izini ba tare da ya sa bincike mai tsanani ba kama kwamitin bincike ba ba ya dawo daga ta yakin tabuka ko da munafiki sun zo ce wani ya ce ba ta shi ba san lafiya wani ya ce shine ba lafiya wani ya ce kaza kowa ne ya faɗi ƙaryarsa maza Allah ya ce to je kaza a nema maka gafara je kaza a nema maka gafara shine Allah yake ce afa Allahu anka Allah ya ce maka domin wannan shine daman duk wani wanda yake mujtahidi ma ba wai annabin Allah ba duk ma mujtahidi idan yayi ijtihadi ya kuskure aka Allah wa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ubangiji ba zai kama mu da abin da muka yi na kuskure ba ya tabbata cikin sahih muslim annabi yana Allah Allah annabi ya ce Allah ya ce qad fa'altu duk addu'o'i da kai rabbana rabbana rabbana Allah ya ce duk karba ba ka ga yadda ya kuskure Allah madaukakin sarki yana yafe masa la junaha alaikum fi ma afqatum bihi walakin ma ta'ammad ma ta'ammadat qulubukum babu laifi cikin abin da kai kuskure abin da za a kama ku da laifi shine wanda kuka yi da ganganci don haka annabi sallallahu alaihi wasallam cancanta sama da kowa Allah shi da shi afallahu anka sannan sai ya ce lima azinka lahu dan me ka ba izini dan karba uzurin su hatta ya tabayyana lakal ladina sadaqu wa kada ka ba su izini har sai ka gane waye suwaye masu gaskiya tuwaye makaryata ma'ana sai an sa kwamitin bincike an yi bincike an gane wannan yana da gaskiya wannan yana da wanda makaryaci ne to kaga a ka'ida dukkan wannan da zai yi hukunci ya kan iya yin daidai ya kan iya yin kuskure al'ayyamatul arba'a dukkaninsu sun sun faɗi wannan to kaga a lokacin da za ka yi daidai a cikin hukuncinka ka dace da lada biyu wanda ya kuskure yana da lada ɗaya kaga ana an samu fifiko tsakaninku an samu fifiko tsakaninku da mai lada biyu da mai lada ɗaya akwai bambanci shi ne abin da ibnu taymiya yake kawo anan sannan yace wa qad qala Allah ta'ala la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna Allah ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatala wanda ya ciyar da dukiyarsa fi sabilillahi gabanin farko gabanin buɗe kuma yayi yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai taɓa zama daidai ba da wanda shi bai yi hakan ba ula'ika waɗanda suka yi hakan a'azamu darajatan su suka fi girman daraja min allazina anfaqu min ba'du fiye da waɗanda suka ciyar bayan fatku al-fatku anan wasu malamai su ce fathul hudaybiya sulhul hudaybiya sulhul hudaybiya waɗanda duk suke tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama kafin sulhul hudaybiya a wata tsawon ulum na malamai ana nufin fathu makka waɗanda duk suke tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama kafin sulhul hudaybiya ko kafin fathu makka suke tare da shi suka ba da dukiyarsu suka ciyar da dukiyarsu fi sabilillah suka taimaka annabi sallallahu alaihi wa sallam a wajen yaki babu shakka suna da daraja madaukakiya fiye da waɗanda suka musulunta bayan sulhul hudaybiya ko kuma bayan fathu makka wanda ake cewa muslimatul fathi waɗanda suka musulunta bayan fathu makka ko kuma a ce da su at-tulaqa da annabi ce idza huwa antum at-tulaqa waɗanda suka musulunta bayan sulhul hudaybiya ko bayan fathu makka suka yi yaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma abin nan suka suka ciyar da dukiyarsu fi sabilillahi ba za su taba ba za su kai waɗanda suka yi kafin fatu makka ba to kaga ashe a cikin sahabbai waɗanda suke as-sabiquna al-awwalu waɗanda suka shiga musulunci a farko farkon sa irin sayyidina Abubakar sayyidina Ali irin sayyidina Umar irin su Sa'ad ibn Abi Waqqas Abdurrahman ibn Auf waɗannan dai al-asharatul mubashirin bil janna din wanda duk farko farko suka shiga musulunci babu shakka waɗannan sun yi fice suna sama da kowa sannan waɗanda suka shiga musulunci bayan su wanda suka shiga musulunci kafin a fallanta sallah da waɗanda suka shigo bayan a fallanta sallah da waɗanda suka shigo kafin a fallanta zakka da waɗanda suka shigo bayan a fallanta zakka da waɗanda suka shigo kafin a fallanta hajji da waɗanda suka shigo bayan a fallanta hajji da waɗanda suka shigo kafin a fallanta eh, abin nan jihadi da waɗanda suka shigo bayan an fallanta jihadi babu shakka duk wani wanda ya fiye ka a wani abu ya riski wancan lokacin ya ci kuma wannan lokacin na bayanka babu shakka ya dara ka saboda ka as kula din ma ai wasu sun fiye su kaga al fa'ul arba arba'a ne a farko sannan sauran al-asharatul bashirin bil janna sannan ahlu badr sannan ahlu uhud sannan ake ridwan haka suke wannan ya bi wannan wannan ya bi wannan wannan ya bi wannan to har a zo kan waɗanda suka musulunta daga ƙarshe irin su Abu Sufyan irin su Muawiya da sauransu to waɗannan duk kuma suna cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya ba akwai wani wanda wata rana mun yi magana akan fallan sahabbai da ya ji sai ya ce to ai Allah ya ce muhajiruna da ansar to wanda ba muhajiri ba ansar ba so yake soki Abu Sufyan da Muawiya to shi ba muhajir bane shi ba ansari bane sai da ce da shi to kaga kai yanzu mun fara samun ka tunda yanzu zafin ki abin nan gabar taka ka dan yanzu yanzu muhajirin da ansar ba ka da matsala da su ka yadda Allah ya yi su yanzu abin da ya rage maka wanda ba a ce ba su shiga ansar ba kaga kai mun dan ka dan fara matso mu alhamdulillah wata rana tsundum za ka zuwa cikin mun kuma a yi tafiyar da kai ai da rigima muke rake kai akan abubakar da umar ko kana zagin su abubakar da umar da sauransu su abu huraira da sauransu su mujira ibn shu'ba duk kana zagin su to yanzu ka yarda su wannan sun shiga cikin almuhajirin wal ansar da Allah ya faɗa yanzu waɗanda ba su shiga karkashin wannan bane kake da matsala akan su ce to kuma a ga ayat da ba a faɗi muhajirin ba a ansar ba yanzu ayat ce muhammadur rasulullah والذين معه أشداء على الكفار والذين معه مهاجرين أنصار قوي أو الذين معه دون سكي دمائية تعالى da صلى الله عليه وسلم في imani. suna tare da manzo Allah a matsayin su na mu'minai sun shiga cikin walladina ma'ahu sannan ga wannan ayar la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu sai Allah ya ne wa kullan wa'ada Allahu al-husna dukkaninsu da wanda suka zo daga baya bayan fatuhu makka da waɗanda suke kafin mutu makka Allah ce dukkaninsu wa'ada Allahu husna Allah ya musu alkawarin sakamako mafi kyau menene husna din aljanna innal ladina sabaqat minna alhusna ulaika anha mubadun kaga alhusna ita ce aljanna Kora ta ga gashi a nan karara Allah ubangiji ya ce duk ya musu alkawari dan kada ma ka ka ɗauka wato fifita wannan akan wannan yana nuna sukan wancan sai Allah ya ce wa kullum wa'ada Allahu husna dan kada ka samu ka ce to tunda Allah ya ta wannan akan wannan ya nuna wancan ba daidai ba kamar hadisin da muka karanta a satin da ya wuce al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if ba masa bakan magana da ce da manzo Allah ya mana magana akan ba kazar kazar ba nishadi ba kai kawo ba wani yunkurawa a a tsaya to fi kullun khair ka bashi a haka alaquna ban za ga amfanin sa wata rana ko aike shi kai ai ai maka amfani to shine Allah ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu husna wa qala ta'ala sanna Allah ce al-husna وقال تعالى سنة التي لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم لا يستوي القائدون ما ودن سكي زولي أجدا min almu'mini daga cikin mu'mini ba su fita yaki ba ghayru ulul darari banda marasa lafiya wal mujahiduna fi sabilillahi da waɗanda suke mujahidai wato wanda suke fita jihadi fi sabilillah ba za su taba zama daidai ba waɗanda suke jihadi bi amwalihim wa anfusihim da dukiyoyinsu a fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim suke yaƙi don ɗauka kalmar Allah da dukiyoyinsu da kawukansu ba za su taɓa zama daidai ba da waɗanda suke zaune a gida ba su ta yaƙi ba faddala Allahu al-mujahidin bi amwalihim wa anfusihim ala al-qa'idin daraja ubangiji ya fifita waɗanda suka yi jihadi da dukiyoyinsu da kawukansu alal ka'idin da wanda ba su samu fita jihadi ba ya fifita su da daraja daraja na ita ce mi'atu daraja wacce mun karanta a satin da ya wuce wato daraja ɗari kowace daraja tsakaninta da 'yar uwarta ma baina sama'i wal ard kamar da zuwa hadisi sai Allah ya ce wa kullan wa'ada Allahu wa dukkaninsu da almu'minuna alqa'iduna din da almu'minuna almujahiduna din dukkanin su kuma Allah ya musu alkawarin alhusna dan kada ka ga wani mumini da ya je jihadi da wani mumini da bai jihadi ba ka dauka tunda aka fifita wanda ya yi jihadi da wanda bai samu jihadi ba ka dauka wannan fifita wacce nan ka soki wanda bai fita jihadi ba sai Allah ya rufe bakinka ya ce wa kullan wa'adallahu husna kamar dai waccan ayat da Allah ya ce wa kullan wa'adallahu husna وفضل الله المجاهدين على القائدين اجرا عظيما وبنجي يا في في تودن سكي سكي جهادي bisa ga waɗanda suke zaune ba su fita jihadi da ajran azima daraja wacce ke mai girma wannan hadisi abin nan wannan aya la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru darar wato ya tabbata a cikin sahih bukhari lokacin da zaid ibn thabit yake cewa lokacin da wannan aya ta sauka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira da sai min imla'in ta yadda ta fara sauka la yastawi alqa'iduna min almu'minina wal mujahiduna fi sabilillah sai ga abdullahi ibn umar maktum ya taho bayan manzo sallallahu alaihi wasallama sai ce ya rasulullahi ni ba zan iya jihadi ba saboda mutum ne wanda yake makahu ce ya rasulullahi la wastata'tu la jahadtu da zan iya da na fita daga nan sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi dan shuru sai da sun sabai ce sai aka yi masa wa'i sai na ji cinya ta da yake cinyar annabi sallallahu alaihi wasallam tana kan tashi yace sai na ji wani nauyi ba kankani akan cinya ta kai ka ce cinya ta za ta fashe saboda nauyin sannan sai aka kwaranye wa manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya ce rubuta la yastawil al-muqaiduna min al-mu'minina ghayru ulil darari kaga an fitar da irin su Abdullahi ibn eh, Abdullahi ibn Maktum aya dan take sai ta sauka sai a ƙara gair ulil darari a cikinta. ta da irin su abin nan eh, Abdullahi ibn Ummi Maktum shi baya ci haka duk wani mai larura larura ta rashin lafiya ko jinyar mara lafiya kamar lokacin da za a tafi badar sai da Usman yana jinyar yar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai samu ya fita ba annabi ya ba shi izinin ya tsaya ya kula da jinyarsa don babu wanda zai kulle ita sama da shi to kaga shi ma wannan yana cikin ulul darar da ba a kansa cutar take ba amma akwai uzuri na ba zai iya fita ba saboda suke guragu ba za su iya fita ba da marasa lafiya a kwance akan gado da rashin lafiya ba za su iya fita ba ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون حتى إن ودنا wanda za su zo ba su da abin hawa fita yaƙi za a yi ba su da abin da za a su hau su tafi yaƙin kuma yaƙi irin kamar yaƙi irin tabuka wanda yana da nisa a wannan lokacin ba zai yi su tafi a ƙasa ba dan in kai kusa ne akan tafi a ƙasa kamar yaƙin badar akwai wanda da aka suka tafi na ƙasa ma sun yawa amma wanda yake da nisa haka ba batun abin nan a ce sai an matsa musu fita a ƙafafuwan ko kuma ba ya da makamin da zai rike ya yakin da shi waɗannan duk suna da du'a du'a du'a sabul azhar ne waɗanda duk za su shiga cikin ulul darari to duk wanda yake da niyyar fita yaki irin su Abdullahi ibn Maktubi ki ce lawi safatu ya rasul lawi safatu la jahadtu to shi ma yana tare da waɗanda suka fita jihadin cikin lada wato Allah zai yi masa zai ta zai masa tarayya da su cikin lada da zai wannan niyya ta shi wannan niyya ta shi za ta daga shi ya shiga cikin sahun mujahidu na shi ma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka fito za su fita yaki yake cewa inna bil madinati rijal inna bil madinati qauman ma tilkum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum hadasahum al marad a wata ruwayar illa sharakukum fil ajr wato mun bar wasu mutane a madina wanda babu inda za ku taka wani kwari ko tudu da za ku shiga face sun kasance tare da ma'ana da zuciyar su ma suna ta da guri ina ba da su yi wannan fitar humul al abin abinda ya hana su fitowa shine rashin lafiya a wata ruwaya manzo Allah ya ce illa sharakukum fil ajr ba ce sun yi musharaka da ku sun yi tarayya da ku a cikin lada saboda kaga ashe wanda yake da niyya bai samu dama ba shi ma yana samun wannan lada yana samun shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walakin jihadun Waliya ba ba jihadi to zan akwai niyya akwai niyya a zuciya to shi yasa ubangiji ce zai uri darari su waɗannan za su yi tarayya da mujahidai waɗanda dai ba su fita ba ko dai saboda wani dalili daga baya su tuba ko ko a'a sun zo lokacin har aka gama ba a samu wannan jihadin ba ba a samu damar fita jihadin ba don haka su ba samu fita ba to waɗannan waɗancan da suka samu fita sun fi su daraja sun fi su matsayi a gurin Allah a ɗan shi'a sun yi hujja da wannan aya akan shugabancin sayyidina ali imamar ali ta san wato in ka irin bige-bige da suka rikai na neman sai an samo abin da zai fifita sayyidina ali akan abubakar da umar a shugaba abubakar da umar da kwaci haka aka yi ta bige-bige duk wani tarkace da aka samu sai a yi a ce tuwa wannan ba dalili ne wato ba abin da zaka samu inda zaka gane cewa ya wato addinin shi'a wani rubabban addini ne marar kan gado marar ma'ana sai kana karanta babul imama batun shugabanci din nan batun imama saboda irin yadda wato suka naci iya nacewa sai sun samo ma wannan aqidar gurbin zama alqur'ani da hadisi shi yasa dukkan wata dukkan wata magana duk inda aka dan imama inda aka faɗi imama alqur'ani sai su shugabanci sai da alaki inda Allah madaukakin sarki yake cewa annabi Ibrahim alaihi salam cikin suratul baqara wa zai tuna farkon ayar eh wa idh qala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imaman qala wa min dhurriyyati qala la ilaha illa ahad adh-dhalimin suka ce wanda yana nuna shugabancin <laughs> sayyidina ali inni ja'iluka lin-nasi imaman wa kina annabi ibrahim qala wa min zurriyati ce cikin 'ya'yana ma qala la yanalu ahdi zalimi alkawarin da nayi inda Allah ba zai samu azzalimai ba zai kai ga azzalimai ba sai suka ce to kaga anan ya nuna ali shine shugaba dan shi kadai ne bai zalunci ba to abubakar zalunci umar zalunci usman zalunci to kaddara waɗanda duk ka dauke su zalumai. duk sahabban da suke doran kasa a lokacin da zalumai ne ai akwai wanda yarda da su cewa su ba a azzalimai bane sai ce maka a to ai zaluncin da ake nufin ana shirka da Allah ce inna shirka da zulmun azim da haka sai da shi ne kaɗai da shirka ma. su waɗancan sun yin shirka su ba su kai saboda haka kaga su abin nan shin a wani addini ne za a tuhume ka da abin da ya wuce abin da ka tuba ka bar shi a ce kuma an dawo ana jifan ka da wannan a ce da kai a azzalimi saboda wai da can kamar yanzu kawai ka zo ka ga wani ka ce da shi arni musulmi ne kuna sallah ka ce da shi arni kadan ne a da kai ba arni bane to yanzu ba na musulunta ba al-islam yajubu ba qabla illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat Allah ya ce har ma sayyi'ati na zai da musu hasanat kuma yanzu ka ci gaba da cewa azzalimi to kaga in ba haukan haukan addini shi ina za a samu wannan fi sabilillah kamar ka ce sahabbai tun da da can ba ba musulmi bane suka musulunta suna nan azzalimai saboda haka fadar Allah la yanalu ahadu zalimina su ba zai same su ba saboda zalimai ne kaga hauka to da suka je wannan ayar ita kanta suka ce akwai wata riwaya da ta zo cewa wata rana a gindin ka'aba sai al-abbas ibn abdul muttalib sai alfahari da cewa afwan ayat da take gaba ayat da mu karanta a su siqayat al-hajj suka hujja da ita akan imamar ali suka ce a lokacin sayyidina ali da alabbas abbas ibn abdul muttalib suka ce da talha ibn shayba wani mutum ne ma da ba a taba yi shi ba a yi shi ba Allah bai mahalicce shi ba amma su sun kawo shi a cikin kissa talha ibn shayba cewa waɗannan su uku sai abbas sai alfahari da cewa shi ne yake shayar da alhazai ya ba su abinci a hannunsa yake da duk sanda ya ga dama ma zai kwana a masallaci mai alfarma sai shi kuma talha ibn shayba sai ya ce ni kuma makullan ka'aba a hannuna suke duk sanda na gaba in shiga ka'aba in yi bacci na sai sai da alfi kuma ya ce ni kuma na yi jihadi fi sabilillah sai Allah wai tun farko da wannan ai aji alfin sidatul haji wa imaratul masjid habar kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna illallah wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin ana nufin sayyidina ali Allah ya ce aj'altum siqayatal hajj yanzu kwa sanya shayar da alhazai wa imaratul masjidil harami da raya masallaci ne alfarma na maka za ku daidaita shi kaman amana billahi ku daidaita wanda yake yin wannan aikin tare da kafirci ya zan ɗaya da wanda ya yi imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira wa jahada fi sabilillah yin jihadi dan daukar kalmar Allah la yastawuna illa Allah ba za su taba zama daidai gurin Allah ba wallahu la yahdi qawman zalimin Allah ba zai shiryar da mutanen da suke azzalimai ba alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan inda waɗanda suka imani kuma suka hijira kuma suka yi jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah da dukiyoyinsu da kawukan su da rawukan a'zamu darajatan inda Allah waɗannan su suka fi girman daraja da matsayi a gurin Allah wa ulaika humul faizun waɗannan su ne masu samun babban rabo yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu ubangijinsu yana musu bishara yana musu albishir da wata rahama daga wajensa wa ridwani da wata yarda ta musamman Wajen jannatin lahum fiha na'imun da aljannatai waɗanda suna da ni'imomi ni'ima ta dindindin a cikinsu su khalidina fiha abada suna masu zama a cikinsu har abada inna Allah indahu ajrun azim lalle Allah yana da lada mai girma lallai yana wajen ubangiji suka ce wannan aya ce ta sauka a lokacin dan tabbatarwa da cewa sayyidina Ali ya fi su kuma yana da wannan falala sai suka ce babu wani wanda ya samu wannan falala sai shi za ka shi ya kamata ya zama khalifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba Abubakar da Umar ba to kaga na farko dai kamar da ibnu Taymiyyah yake na farko dai me meye ingancin riwaya ita kanta riwaya ƙarya ce ba ka yadda za ta tabbatar da ingancin ta da wani isnadi to tun daga nan ta faɗi in ka ga ba ka iya shiru abinka ka gama da shi in kana so ka ci gaba da ta shi sai ka ce da shi sannan ita riwayar tana ɗauke da alamomin da suke nuna makarya ce domin a tarihi ba wani waiwai shi wani ɗalha ibn shaiba da yake rike da makullan ɗakin ka'aba wanda yake rike da makullan ɗakin ka'aba abinda ya tabbata a cikin sahih muslim mutumin da yake rike da makullan ɗakin ka'aba sunan shi shaiba ابن عثمان ابن Abi طلحه ba Talha ibn Shayba ba aka shi yana kokarin karimo sunan don ya hada karyarsa kuma ya manta sunan mutumin Shayba ibn Usman, ibn Abi Talha wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo shi aka bayan fito maka aka bai da makulli a hannu, makullin ɗakin Ka'aba to kaga tun daga yanzu za ka shi makaryacin da ya shirya karyar, jahili ne bai sai yadda zai shirya ta ba bai sai ake cin hanji da da yaji ba sannan abu na uku a nan cikin ruwayar za ka ƙara gane ƙarya ce abbas sai ya ce ni ne nake shayar da alhazai in na ga dama duk sanda na ga dama sai in kwana a cikin masallaci mai alfarma wannan falala ce falala ce da za ka nuna kai alfahari don ka kwana a cikin cikin masallaci sabai dole ne suka kwana a cikin masallaci har aka rika alfahari ka fi kowa saboda kai kana kwana a cikin masallaci in ka ga dama ai ga dama bai a cikin ka'aba wataƙila ba kowa ne zai samu dama ba to kaga anan ma a ce kamar al-abbas ibn abdul muttalib ya rasa abin da zai alfahari da shi kai kwana a cikin masallaci to kaga nan ma za ka fahimci shi wannan makaricin dolo ne abu na uku abu na hudu batun da sayyidina ali yayi na cewa shi ya yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abin shi kadai yake banta da shi fi sabilillah a tarihi shi kadai ne duk wani sahabin da yake tare da manzo Allah lokacin da yaki ya tafi tare suka yakin nan su sai da abokan da Umar duk tare aka yi wannan yakin da su an je Badar ba Umar an je Uhud ba Abubakar ba Umar duk da su aka yi kusan ba su ake ambato a wurin yakin Abubakar da Umar ka duba yakin yakin Uhud lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi masa arish wato aka yi masa aka yi abin nan rumfa waɗanda suke tare da shi a cikin rumfan da abubakar da umar da aka samu wannan juyin juya halin har abubuwa suka juye wa sahabbai saboda an samu waɗanda suka yi suka samu tangarɗa wajen bin umarnin manzo sallallahu alaihi wasallama a lokacin da abu sufyan ya hawo dutse yana yana kiran wanda ya fara kira cewa afikum muhammad annabi ce kakku an sa sai ya ce afikum ibnu abi quhafa kaga da biyu wanda su ma kafiran sun san na biyu a cikin tafiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a cikin ku akwai abubakar dan abu quhafa annabi ce kakku an sa masa afikum umar kaga ashe Abu Abu Sufyan lokacin yana mushriki kafin baya musulunta ya bi shi a sanin sanin matsayin kuma yanzu suna zage shi fi ya fi sanin martabar wato tafiyar tafiyar sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kira mutum uku din nan ba a faɗa ba ba a ji ansa ba sai ya ce amma ha'ula'i faqad kafayna kafaytumuhu kafaytumuhu sai ki ce wa ɗan uwansa ƙursha waɗannan kun gama da su sai zai da Umar ya kasa kuri sai ce ƙarya kake yi don muna nan da rai to a shayar a nan kaga maganar yaƙi ba ba yi da da kadai a wurin yaƙi duk suna tare in ma aka zo wurin yaƙin waɗanda ake so a ga an gama da su waɗannan uku to kaga ai wannan ba falala bace da za a ce saboda ita duk ya bige su su kuma sun zama azzalumai sannan abu na biyar ko na shida ko to abu na shida ayar ita kanta ta fi dacewa da sayyidina abubakar da ya fara rike rigar mulki domin cewa ta yi ah, wa hajaru wa jahadu. fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim sai na ali yana daga cikin talakan sahabbai kuna tuna san da ya aure ma da kyar aka samu sadaki sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta sadaki lokacin da tare ce ba ta sadaki ce ba ya da annabi ce aina jar'uka al-fatabiyya ina abin nan din da naka silken nan naka mai karya mai karya ta kubban maza yace ya ce yace je ka kai kasuwa ka sayar sayyidina abubakar shine ya rika kashe dukiyarsa tun ana maka har aka zo madina ya rika danka dukiyarsa duk gaba ɗaya da ba manzo Allah Allah الذي يؤتي ماله يتزكى inda لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه رب العالى ولا سوف yarda wannan shine wanda manzo Allah yake cewa ma nafa'ani malun ma nafa'ani malu Abi Bakar ba wanda dukiyarsa ta amfane irin ta abubakar. domin ya samu taimakon dukiyar dukiyar abokan lokacin da kowane lokaci ta bukata ka san ka samu abin da kake so na dukiya lokacin da ka tsananin bukata ya fi akan lokacin da kake cikin yalwa lokacin an yi hijira masu kuɗi suna da yawa sa'adin da abewa waqqas yana daga cikin masu kuɗi haka na abdurrahman ibn auf yayi kuɗi usman ibn affan idan aka samu ɗaya ya ce ba zai bayar ba sai su bayar yanzu kamar tafiyar sunna kaga akwai masu kuɗin mu na sunna ba ba sa so mai ido da hudu da su in aiki alheri ya tashi shi ta amma wani yana na yana ta neman ya zai iya samu damar ya zo ya aiki ba a san yayi ba to ba haka kaga in ana da waɗanda za su yi ba ɗaya ne ba da lokacin da za a ce ana bukata akwai lokacin farko farkon tafiyar sunna anan duk wani abu in ya tashi wanda ake son kuɗi a je a yi aikin da shi na sunna ko wa'azi ko masallaci ko makaranta ko alhaji Yusuf Abdullahi yake zuwa Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa lafiya Allah ya saka masa Allah ya bashi cikawa da imani kuma Allah ya ta zuriya sai ya su akan irin abin da ya ɗora shi akai wallahi a cikin fadin Kano ba wanda za a jirkaka da karfin zuciya sai shi wato babu wani mai kuɗi da sun a Kano da sunna ta amfani da kuɗinsa irin Alhaji Yusuf Abdullahi kuma har zuwa yanzu bawan Allah nan bai daina ba kun san wannan yana daga cikin hasanatin sa wannan masallacin da muke ciki kun kun sani shi ne yanzu ya gagari ya gagari to kaga dole ne wanda zai zo ya yi aiki sai dai ya ya abin nan ya taimaka wa sunna lokacin da take cikin tsananin bukata Ko kuma gashi dattijo ko tun wancan lokacin amma bai yi kyamar ya kasance tare da yara yan matasa irin ba wanda ko gero bai fara fito mana ba a lokacin na san san zai je har rijiyar lemu ya dauko ne zan zo kofar bai ikara a motarsa zai tuka ya je ya ɗauko ya dade ko wani lokaci kanin sa na biyu ya tuka motar ya je rijiyar lemu da ya dauko ne ya kawo kofa mai masallacin lokacin yana gareji ko su ba sa ba amma aka dinga ta tafir za da eh, yan bid'a mu kadai muke jin karatun mu kawai dan haduwar da zamu ai dan gareji wallahi duk bayan kwana ɗaya uku sai ya zo ya dauke mun tafi babban fai wani lokaci mu samu arde daidai ba akan kanta ya rasa ya rasa gane dalilin rigima an kai mu kara alhaji da ce mutanen ba sun kai mu kara shi ne muka yi kuma ya ce mu ce a zo a kawo gaban wani arni a ce ga sunan me muka yi karatu muke to to to sai mai kuma har ne ka ta ganewa a ce mun zage to ko da ba ku sa ma su fika ba ba ma kajin karatun namu to ya kai ka san mun zage shi riyadu salihin ma muke karanta ba wai kitabut tauhid ko ko ko ko al-furqan bayna awliya ar-rahman wa awliya kitabut tauhid ake karanta amma ka ga duk da yanzu dole an hakura dole a hakura to ya za kai dole a hakura to manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma nafa'ani malun ma nafa'ani malu abi babu mutumin da dukiyarsa ta amfani da irin sai da abubakar to kaga shi yayi jihadi bi nafsihi wa malihi kaga shi ayar ma tafi dabbakuwa a ka duk kuna karanta sira kukan ga yadda annabi an taji yaki zai ci aka ka taimako galibi wanda ku ji an faɗi sunan su Abubakar Umar Usman da sauran abin amma ba za ka ce Ali ya ka dukiyar sai dai jarumtarka to kaga in wannan ayar ita ce take nuna shugabanci to Abubakar ta nuna maaliba to saboda haka Allah madaukakin sarki dai abin da ya faɗa a cikin aya din akan sa muke ce allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan inda Allah wa ulaika humul faizun ce yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu ubangijin su yana musu albishir da wata rahama daga gare shi wa ridwanin da wata yarda wanda shi yafi komai wa ridwanu min Allah akbar ce wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abadan inna Allah indahu ajrun azim وقال تعالى سنة الله شيء أمن هو قانت أنا الليل ساجدا yanzu ashe wanda ينزع شيء وليكي ميطاعة mai tsayawa ya yi ibada ana allaili tsakiyar dare sajidan yana mai sujjada ga Allah wa yana mai tsayuwa dan Allah yahzaru al-akhirah yana jin tsoron ranar lahira wa yarju rahmat rabbih yana fatan rahmar ubangijinsa zai zama ɗaya da wanda ba haka yake ba قل كتير هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون shin waɗanda suka sani da waɗanda ba su sani ba wato masu ilimi da marasa ilimi za su zama ɗaya inda ma yadda zakar ulul albab to kadai waɗanda suke wa'azantuwa su gane su ne masu hankula wa qala ta'ala Allah ce yarfa illahu alladhina amanu minkum ubangiji yana ɗaukaka waɗanda suka yi imani daga cikin ku wallazina utul ilma kuma da waɗanda aka bawa ilimi darajatin yana ɗaukaka su da wasu darajoji wallahu ma ta'maluna khabir kuma Allah masani ne mai cikakken sani ne game da abin da kuke aikatawa a waɗannan ayoyi ubangiji madaukakin sarki yana nuna rashin zama daidai tsakanin wanda zai tsaya yana ibadar da tafi ashrafu ibadatul jawarih ita ce sallah ya tsaya cikin dare yana mai sujjada sujjada a cikin sallah kuma ita ce tafi komai abin nan tafi komai falala a cikin sallah sujjada shi yasa sai aka fara faɗarta kafin a faɗi tsayuwa da cewa tsayuwa ita ake ake fara yi kafin sujjada amma sai a gabatar da sujjadar saboda ne saboda ita ce afdalu a'malis salah af'alis Sala. afdalu af'alis Sala. afdalu aqwalis sala kuma shine karatun qur'ani da yake cikin sallah karatu shine afdalul aqwal a cikin sallah sujjada ita ce afdalul af'al a cikin ayyuka kuma sujjada ita ce tafi tafi fifiko za sai aka gabatar da ita a ambato kafin a gabatar da tsayuwa duk da cewa tsayuwa ake fara yi to aka faɗe shi yana mafi ɗaukakar ibada ta gaɓɓai ita ce sallah sannan aka faɗe shi cikin wani mafi girman aiki a cikin ayyukan ibada ɗin shine sujjada sannan aka faɗi mafi tsokan lokaci da falala a cikin lokutan ibada ɗin shine ana allahi to mutumin da ya tara wannan falala zai zama ɗaya da wanda ba haka yake ba shi yasa ma amman huwa qanitun ana al-layl sajidan wa qa'iman yahzaru al-akhirah wato tsayuwarsa da qiyamul lailin sa yana yi ne da kyakkyawan niyya yana tsoron lahira yana kuma fatan kwadayin rahamar ubangijinsa kaga anan sai aka hada masa ibada ta zahiri da ta batini to akwai ibada ta zahiri shine wannan tsayuwar da sujjada zai yake yi Sanar da ibada ta badini shine tsoron lahira da kwaɗayin ramar ubangiji ya haɗa ibada ta zahiri da badini kuma a mafificin lokaci kuma a cikin mafificiyar ibada za su zama ɗaya da wanda ba haka yake ba shi yasa sai ma ba a kawo maka wannan ba don an san ansar da kowa zai bayar kawai da aka amman wa qanitun ala al-layli sajidan wa qa'iman yahzaru al-akhirah wa yarju rahmat rabbih sai aka bar magana iyalan saboda ansar sananniya ce kowa zai iya bada ita sai Allah ya ce qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun waɗanda suke masu ilimi sun san abin da suke ba da kasu ke tafiya ba duk abin da za su yi suna kokarin su san hukuncin Allah a kai za su zama ɗaya da waɗanda suke ban bankaura suke ragamzar su za su zama ɗaya wanda zai layar wanda kawai dai shi kawai ya taso haka ake kawai zai in ma a wasu ko aure kawai ni ni haka ake kawai haka zamu ko haka babana yake ko haka kakan mu yake ko haka mu gidan mu aka taso ko haka mu angon mu ake yi ko shehi na haka yake wannan ba zama ɗaya da wancan da zai ce Allah ya ce annabi ya ce ba haka Allah ya ce ayi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar haka safa annabi sallallahu alaihi wasallam suka koyar ba su zama ɗaya ba hadi yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun za su zama ɗaya to nan ma an barka dan san ba kowa ya san wannan ba za su zama ɗaya ba sai Allah ce inna ma yatazakkaru ulul albab don haka wanda ba shi da hankali wawa sakarai sasasha ba zai fahimta ba duk wanda ga ya fahimta to yana da hankali kuma duk wanda zai yi aiki da hankalinsa zai fahimta A shekara ba zai yiwu ba ka zauna cikin bata kuma ka ci gaba da zama da hankalinka ciki ba zai yiwu ba sai sa za ka yi ta mamakin wani sai dan shiga shi kamar yana da hankali amma yi wani abin sai ka yi ta mamaki ah! to in ka gaishe a cikin bata in ka san a cikin bata ke za ka yi mamaki ba ka ga mutum babban likita ne ana ji da shi duk duniya amma ya su gogo su wasu shanu za su tsallaka ciki ya fito buɗe kofa ya yi wa hali ya sujjada koma cikin motarsa wannan ana ganin kamar ka kowa tunani da kwakwalwa da wanda ya san cewa arne ne ba hukaci kaga ba zai mamaki ba inda za ta zakar ulul albab wanda Allah ya zalimi hankalin kan zuciyarsa kawai yake bi zaka sai sai ka wato ban kaura ta a cikin shirme bai sani ba shi yasa Allah ce inna ma wato dai nuna banda mai hankali babu wanda zai fahimci wannan inda ma yake zakar ulul albab sannan ubangiji a aya ta gaba ya faɗi cewa yana ɗaukaka darajar waɗanda suke muminai kaga muminai masu ilimi da muminai marasa ilimi duk sun shiga nan sannan sai ya ce zai na utul ilma darajar kaga sun zai ba su wata daraja ƙari turiya akan waccan da ya ba muminai sun shiga cikin muminai tunda su ma muminai ne sun samu ɗaukaka da daraja irin wacce duk wani mumini zai samu sannan kuma sai aka ƙara musu da wata ɗaukakar da daraja a dalilin iliminsu kaga wannan duk abin da ibn taymiya da yake so nuna maka a waliyan Allah wani ya fi wani kuma abin da ake dubawa ko ake shiga takarar walittakar da shi shine imani da takawa imani ba da takawa ba a fatsafa ba da saddabaru da da da da wasu suna daukan walittaka shine kawai a ga kayi wani abu da ba kowa ya iya yin shi ba sai a ce eh lalle ga karama ka nuna wanda in aka samu boka da mai rufa ido da dan da dan bori duk sai su yi maka irin wannan abin suma ma kaga a bisa naka mizanin su ma duk sun zama waliyai wanda kuma kaga akwai rashin hankali a nan to mizanin na walittakar shi da imani da takawa to aka samu imani da takawa da aka shiga takarar walittakar da shi to wanda ya fi samun guzurin imanin a zuciyarsa da karfinsa da wanda ya fi samun aikin ibada din a kafansa shine takawa din wannan shi ya fi fifiko akan wanda bai samu kamar irin nashi ba Allah madaukakin sarki ba mu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama kwanan nan abin da yana cinye mana lokacin ban sani ba kuma an sa tambaya ko da لله رب العالمين والسلام على خير الخلق محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين yana cewa ah, mala a cikin ilimin hadisi akwai nasikh wal mansur in haka in haka ne hadisin abu huraira ya shafe hadisin buraida kenan ko kuma me za a ce a ilimanci a nasikul mansur a cikin dalilan shari'a ne duka ma'ana a cikin alkur'ani da sunna a cikin ayoyin alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ana samun annasikh ana samun al-mansur annabi yana cewa kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur ala fajruha fa inna tudhakkirukum al-akhir kaga hadisi daya ya kunshi annasu da mafsudin da annabi ya hana zuwa ziyara kabari daga baya ce ku je ziyara kabari za ta na muku lahira haka ana samun nasik ana samun mansuk amma wannan hadisan guda biyu na Buraida da hadisan Abu Huraira ba nasik da mansuk bane hadisin Abu Huraira yana takhsisin hadisin Buraida ne hadisin Buraida da ya nuna alkalin da bai san gaskiya ba kuma ya hukunci ba da ita ba zai tafi wuta hadisin abu hurairah sai ya nuna cewa sanin rashin sanin da ake nufi a nan shine mutumin da yake jahili bai da ilimi ya zo ya yi hukunci haka kawai da tsabagen jahilci wannan shi ne zai tafi wuta amma wanda yana da ilimi ya cancanta ya ijtihadi sai ya ijtihadi bisa wannan ilimin da yake da shi amma ya kuskure ma wannan matsala din to wannan kaga bai shiga cikin wancan umumin wancan hadisi ba saboda ka zaka yi shafaf abin da al'am wal khas ne amma ba nasikh wal mansukh ba wanda yace <clears throat> menene halaccin ko rashin halaccin a wannan matsalar kamfanin waya na MTN ne suke wani shiri a shirin kyautatawa customers customers din su kamar haka yace idan mutum ya aika musu da sakon test sms guda ɗaya misali ya sabo 210 za su cire naira ɗari daga akawun ɗin daga account balance ɗinsa sai dai zai iya zai iya cin kyauta makudan kuɗaɗe ko wani abu muhimmi amma fa zai iya aika da aikawa da sakonni ana ta cire masa kuɗi sau da yawa kuma bai ci komai ba ce to malam idan mutum ya ci menene matsayin kuɗin ya zai yi da su shin malam wannan cata ce ko kuwa business promotion ne kamar yadda suke faɗa da Allah malam a taimaka a fayyace wannan ai cata kuma kai da kanka bayyana yadda ta zama caca domin caca daban ko a cinye ka ko ka ci in ma zalim au gharim ko ka yi asara ko kuma wani ya asara kai ka ci kudin ku ne dama kudin da ake ciccirewa a cire na wannan a cire na wannan a cire wannan a ciki kuma za a dauka sai a ba daya sauran canjin ko su ai da wannan dabara za a kasa shi abinda za ku ta aika wannan naira ɗari ɗari ɗari ɗin kuna in aka samu mutum miliyan ɗaya ta za a samu miliyan ɗari to kandara an samu mutum biyu ko uku an ba su motoci na miliyan ɗaya ɗaya kandara an samu mutum goma an ba su motoci miliyan ɗaya ɗaya kaga miliyan goma sauran miliyan casa'in yana ya tafi abin nan duk ta ce dabara ce saboda haka wannan bai halatta ba kuma wannan kuɗin da aka samu kuɗin caca ne da haka sai ka je kai wani aiki da shi wanda jama'a za su mora amma kuɗin caca ne wannan ba kuɗin halin bane kuma dabara ne waye wasa da hankali ne wato ana mai da mutane wasu shawara kai ka da gara ma a kwata ka san cewa sun karfin ka a kwaci amma kawai a yi maka wayo a yi wasa da hankalinka kawai a rika cin kuɗinka a banza wasu kawai tara tara kuɗi kuma duk ta hanyar dabara da wayo bayan an da kai wani gabo sakare ya kamata da ka ga an shigo ma da wani tsitsin ana shigo da shi sai ka yi litin kan ma ka bar shi kana gani ko wani rana tsautsayi ma hannunka ya danna ki maka naira ɗari a banza kuma irin wannan hatta wanda za a ba ɗin sai an shi shirya eh wata daga cikin kamfanin ne ko wata yan uwansu za a zazzaba a babba su sai kuna can kuna ta hamma wai kun shiga baku ci ba wanda ya kawo maganar sunan abi dawud da wani malami yake cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a bacci yana cewa man arada an suka bi sunan